Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC. Ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Talata 17 ga watan Janairun shekara ta 2017. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labaran. A yau Talata, Prime Minister Turkiyya Binali Yildirim ya tabbatar da cewa hukumomin tsaro sun kama ɗan bindigan nan da ya kashe mutane 39 a lokacin bukukuwan sabuwar shekara a wani gidan rawa da ke Istanbul. Wani sabon rahoto da wata kungiya ta fitar ya nuna cewa an samu sauye-sauye a irin matakan da hukumomi a nahiyar Turai ke ɗauka domin magance matsalar ayyukan 'yan ta'adda. To kanin labaran kenan yayin da wa'adin shugaba Yahaya Jami na Gambia ke karewa a gobe Laraba kuma ya ƙi sauka, ƙwararru na cewa. koma da gwamnatin kwarya ne za a yi shi ma sabon shugaban kasan da aka zaba da shi kuma mai barin gado din ya zamantancin cewa dai kowanne gefe ma bata nata kaso a cikin Za kuma a ji cewa gwamnatin lagos a Najeriya na karyata labarin gano bama-bamai a jihar. Za a ji cewa kungiyar Izala mai headkwata a Jos ɗin Najeriya na ziyarar yada aƙidar zaman lafiya a jamhuriyar Nijar. Sannan kamar kowace ranar Talata, safilo Hashin Gumal na tafa da shirin noma tushen arziki. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Talata, Firayim Ministan Ƙasar Turkiyya Binali Yildirim ya tabbatar da cewa hukumomin tsaro sun kama ɗan bindigar nan da ya kashe mutane 39 a lokacin bukukuwan sabuwar shekara a wani gidan rawa da ke Istanbul. Yildirim ya kwatanta ɗan bindigar a matsayin mutum mara imani, ya kuma ce abu mafi mahimmanci a yanzu shine ya fallasa waɗanda suke da hannu a harin. Tun da farko kafofin yada labaran kasar ta Turkiyya sun bayyana sunan maharan a matsayin Abdulkadir Mashrupov kan cewa shine ya kai harin. Sun kuma ruwaito cewa an kama shi ne bayan wata aron gama da aka yi jiya Litinin a lardin Esenyurt da ke Istanbul. Gwamnan Istanbul Basif Shahin a yau Talata ya faɗa cewa zanen yatsun Masharipov sun yi daidai da na wanda ya kai harin. kuma ɗan asalin ƙasar uzbekistan ne wanda ya samo horo a afghanistan ya kuma shiga ƙasar ta turkiyya ne a watan janairun bara gwamnan ya kuma ƙara da cewa akwai alaman da ke nuna cewa an kai harin ne da sunan ƙungiyar is dama kuma a baya ƙungiyar ta is ta ɗauki alhakin kai harin inda ta ce martani ne ga ƙasar ta turkiyya saboda hannun da ta saka a yaƙin siriya wani sabon rahoto da wata kungiya ta fitar ya nuna cewa an samu sauye-sauye a irin matakan da hukumomi a nahiyar turai ke daukawa domin magance matsalar ayyukan ta'addanci a cewar kungiyar kare haƙƙin bal'adama ta amnesty international ire-iren matakan da hukumomi ke daukawa sun hada da kafa dokar ta ɓaci da sa ido da binciken gidajen mutane da tsarewa da kuma karɓe izinin zama ɗan ƙasa daga wasu mutanen rahoton ya kara da cewa hare-haren ta'addanci da ake kaiwa kasashen kungiyar tarayyar turai sun sauya yadda kasashen ke kallon batun tsaro ta yadda ya zama dole sai gwamnatoci sun take wasu haƙoƙin bal'adama domin su wato sama wa mutane wato tsaro sosai binciken wanda ya dubi ƙasashe 14 a yankin ya mai da hankali ne kan yadda tubulan kare haƙƙin bal'adama ke rugujewa a matakai takwas waɗanda suka hada da hana mutum damar keɓewa da faɗin albarkacin baki da kuma walwala sauran matakan da ke karawar da shingayen take wato kare haƙƙin bal'adama sun hada da samar da wasu dokoki na gaggawa da kuma karɓewa wasu mutane damar da aka ba su ta zama 'yan ƙasa ko kuma mai da su wasu ƙasashen da za su fuskanci azabtarwa ƙungiyar ta amnesty international ta ce waɗannan matakan sun shiga rukunin cin zarafin bul'adama wannan rahoto na fitowa ne a daidai lokacin da ƙungiyar tarayyar turai ke shirin amincewa da wani mataki na yadda za a samar da dokokin magance matsalar har-haren ta'addanci na bai ɗaya a yankin. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata, kwamitin Majalisar Dattawan Amurka ya ci gaba da yin tambayoyi ga mutanen da shugaban kasa mai jiran gado Donald Trump ya gabatar a matsayin waɗanda zai yi aiki da su a gwamnatinsa da kuma zaman tantance waɗanda za su shugabanci ma'aikatar kula da harkokin cikin gida da ma'aikatar ilimin ƙasar. Mutumin da Trump ya zaɓa a matsayin sakataren ma'aikatar cikin gida Ryan Zinke zai yi bayani a gaban kwamitin kula da makamashi da ma'adinai a yau. Zinkire mutum ne mai hankoran ganin an bar filayen ƙasa a ƙarƙashin kulawar gwamnatin tarayya. Wannan muradin nashi ya sa yake sa'insa da 'yan jam'iyyar Republican da ke buƙatar ganin an mai da kulawa da filayen ga hannun 'yan kasuwa ko kuma mai da filayen ƙarƙashin gwamnatocin jihohi, wanda haka ita ce matsayar da Trump ke kai ta cewa a bar filayen ƙasa a ƙarƙashin kulawar gwamnatin tarayya maimakon ta jiha. Ƙungiyoyin kula da muhalli da yawa ba su amince da zinki ba, wanda yake kira akan a ƙara yawan haƙar ma'adinai, kuma ya bayyana shakkunsa kan kiran da wasu ke yi na a mai da hankali kan matsalar sauyin yanayi cikin gaggawa. An dakatar da binciken jirgin saman kamfanin Malaysia Airlines mai lamba 370 wanda aka yi a ƙarƙashin ruwa. yayin da tawagar masu neman jirgin suka kammala bincikensu a ƙarƙashin tekun indiya ba tare da sun ga wani abu mai kama da jirgin ba a yau jirgin bincike na ƙarshe ya bar can ƙasan ruwa ba a gano jirgin saman kamfanin malaysia mai lamba mh370 a wuri mai faɗin murabba'in kilomita 120 ba a ƙarƙashin teku da aka bincika a kudancin tekun india a cewar wata sanarwa daga cibiyar haɗin gwiwa da ke ƙasar australia wadda ta taimaka wajen jagorantar neman jirgin saman ƙirar boeing 777 da aka kashe dala miliyan 160 a tekun australia duk da ƙoƙarin da aka yi na amfani da na'urorin kimiyya da fasaha da kuma zane-zane da shawarwari daga ƙwararru da suka yi fice a wannan fannin ba iya gano jirgin saman ba jami'an da ke binciken ɓacewar jirgin saman sun ba tawagar wasu masu neman jirgin saman shawara da a kansu sauya akalar binciken jirgin ruwan zuwa arewacin tekun da aka yi wato nazarinsu a kwanan nan inda ake tunanin tayo a gano Firayim Ministan Birtaniya Theresa May ta ce ƙasarta za ta ɗauki matsaya kan yadda za ta fice daga ƙungiyar tarayyar Turai. A wani jawabi da ta yi a yau Talata a gaban jami'an diflomasiyyan ƙasashen waje da ma'aikatan ƙasar a birnin London, May ta ce ba za ta bi tafarkin da zai bar ƙasarta ta Birtaniya ta kasance kafafunta su zamanto ɗaya na ciki ɗaya na waje a ƙungiyar ta EU ba. Ta kuma ƙara da cewa dukkanin majalisun dokokin ƙasar biyu za su kaɗa kuri'a ranar Juma'a mai zuwa a kan ɗaukar matsaya ta ƙarshe kan ficewar ƙasar daga ƙungiyar. Masu saka hannun jari da 'yan kasuwa da ma 'yan majalisu sun fara suka gwamnatin prime minister saboda karancin bayanan da ta fitar akan yadda makomar dangantakar ƙasar za ta kasance da kungiyar ta tarayyar Turai, wato idan aka zo matakin karshe na ficewa a ƙarƙashin watan Maris. Wannan tattaunawa za a yi ta ne tsakanin Birtaniya da ƙungiyar ta EU za ta zamanto mai cike da sarkakiya a tarihin nahiyar Turai tun bayan yakin duniya na biyu kuma matsayar da aka cimma a ƙarshe ka iya sauya makoma Birtaniya da ma ƙungiyar tarayyar Turai. To labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu fara yada zangon a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda a yayin da wa'adin shugaban Gambia Haya Jami ke karewa gobe Laraba, amma kuma ya tsaya kai da fata cewa ba zai bar gadon mulki ba. Ƙwararru ke ci gaba da cewa duk da haka dai matakin soji ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Nasir Adamu Ilkaya gare ka. Larabar nan 18 ga watan na Janairu wa'adin mulkin shugaban Gambia Yahaya Jami ke karewa kuma ba alamun zai mika Adama Baro mai jiran gado mulki. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke kan gaba neman maslahar diflomasiyya bisa jagorantar tawagar kungiyar tattalin arzikin Afirka ta yamma ECOWAS da ta ziyarci Banjul har sau biyu ba tare da kammala gano bakin zare ba. A halin yanzu dai Adama Baro ya ɗora aniyar za a rantsar da shi bayan 18 ga wata duk da yanzu dai yana zaman jira ne a Senegal. Shugaban asusun makafa a Najeriya mai ra'ayi ilimi da dimokuraɗiyya Dr. Kwale Shetima ya ce zaɓin amfani da karfin soja ba zai haifar da riba ba yana mai bada shawarar gwamnatin rikon kwarya ko ko ta haɗaka kamar yadda ya faru tsakanin tsohon shugaban kenya mai baki da raila odinga bayan rikicin zaben kasar a takwas. in ba isa a ba sojojin da ecowas za ta tura din da kuma su ma sojojin daga wajensu da kuma ma faran fula wanda su ba san abin da ake ciki ba mutane da yawa su zo su mutu a zo a sa sabon mutum a wajen mutanen kasan watakila ba za su ba shi bayan baya ba to kaga wannan ma kuma wata sabon rigima ce nake ganin cewa inda da a samu wata masalaha ko ma da gwamnatin ƙwarya ne za a yi shi ma sabon shugaban ƙasan da aka zaɓa da shi kuma mai barin gado ɗin ya zama cewa dai kowanne gefe ma bata nata kaso a cikin wannan ne ɗaya daga cikin abubuwan da nake ga cewa watakila in an yi sa'a za a iya samu masalaha. Shin in har lalle sai soja sun shiga lamarin Najeriya ka iya zama jagaba? A tarihi dai Najeriya ta tallafa wajen dawo da zaman lafiya a basasar Liberia da Saliyo har ma da tura dakaro don kawo salama sama a Darfur ɗin Sudan. Duk da Najeriya ta ba da goyon baya wajen dasa demokuraɗiyya a Cote d'Ivoire, amma Faransa ce ta yi jagaba wajen ture tsohon shugaba Laurent Gbagbo da ɗora zaɓaɓɓen shugaba Alhassan Ouattara. Hakanan Faransa ce ma ta yi jagaba wajen kawar da gwamnatin Ajiwa ta 'yan tawaye a Mali. Karfin soja da na demokuraɗiyya za su ƙara wa Najeriya ta goma shi a Afirka, kamar yadda ambasada Ɗahiru ya zayyana dalilan karfin Amurka a faɗin duniya. Ba wata ƙasa a duniya nan da ta kai Amurka ko wajen tattalin arziki ko wajen ƙarfin soja. Don haka ba wata ƙasa wanda ba za ta so tana dangantaka mai kyau da amurka ba. Kuma amurka suna da capacity da za su durkusa wata ƙasa da ba su so. In ma ba za su zo directly ne ba, za su iya amfani da position ɗin da suke da shi a international organizations. Koma dai me zai faru? ECOWAS ce a kungiyance za ta yanke matsaya kamar yadda ta matsa lamba kan hana tsohon shugaban Nijar Tanji Mamadu ci gaba da mulki a wa'adi na uku. Haka na akwai masu sharhin ɗari-ɗari da zuwa hijira Najeriya ga shugabanni masu matsala. tun saɓani da sa'a da tsohon shugaban Liberia Charles Taylor yayi da ya tsinci kansa a kotun duniya ta birnin Hague daga yankin Najeriya. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru, bari kuma mu kada Lagos inda gwamnatin jihar ke karyata wata jita-jitar da ta firgitar jama'a ta cewa wai an gano wasu bama-baman da wasu 'yan ta'adda suka dana a jihar. Baban gida jibirin gare ka. a ƙarshen wani taron tsaro da gwamnan jihar Legas lagos akimi ambode ya jagoranta kwamishinan 'yan sanda na jihar mr fatai oyoseye ya ce ko kaɗan babu ƙamshin gaskiya game da rahotannin da ake bazawa cewa an gano mai ƙira gida da aka fi sani da ied a garin agege da ke jihar ta lagos a wannan mako ne dai aka ba da rahotanni da ke cewa an gano wasu burbushin makamai a yankin garin na agege abinda kuma ya sanya mazauna garin firgita har ma wasu kwashe nasu ina su domin ficewa daga yankin malam muhammadu sani agege wani mazaunin garin agegen ne kuma ya mun karin haske game da wannan rahoto eh gaskiya da farkon fara jin wannan labarin hankalin mu ya tashi sosai mu mazauna Legas amma da gabaya da jami'an tsaro da gwamna da suka fito suka mana bayani sai muka gamsu kuma muna kira ga gwamnati da jami'an tsaro da su tashi su sa ido akai saboda dai abin zai iya faruwa gaskiya jihar Legas dai na daya daga cikin jihohin da jami'an tsaro a can baya suka sha kama wasu barbashin mutane da ake kyautata zaton 'yan bungiyar boko haram ne lamarin da kuma ya kai ga kame su tare kuma da mai da su jihar borno domin gudanar da bincike da kuma hukunta su abin da ma ya sa a wannan karan gwamnan jihar ta lagos a kan mai ambode ya yi kira ga mazauna birnin ta lagos da su kasance masu ba da bayanai ga jami'an tsaro akan duk wani wanda ba su amince da zirga-zirga ko kuma rayuwarsa ba tare da su labarin da ya ce zai taimaka wa jami'an tsaro wajen tabbatar da tsaro a jihar da ma kasa baki daya to kowane mataki al'ummar jihar ta lagos ke dauka a wannan bangare ga dai abin da daya daga cikin shugabannin al'ummar arewacin najeriya mazauna birnin lagos alhaji mustapha mai kanuri bay ke cewa duk dai wanda ya gani irin batagarin nan karka yarda su haɗe su kowane bako sun zo su yi bincike shi tukuna su haɗe gurin su duk wanda mutum da ya zo ya shiga daga maiduguri sai sai sun kawo shi guri na sai mun yi sikirini mun yi kwamfam ya zama ba boko haram ba sai mu bar shi ya zama boko haram sai mu lade shi mu bayarwa a jami'an tsaro. Baban ya jibrin murai Amurka daga Lagos. Haɗa kai mu daina sa haka kuma a gaida baban gida daga Legas kuma bari mu kada jamhuriyar Nijar inda kungiyar Izala mai headkwata a Jos din Najeriya ke ziyarar yada akidar zaman lafiya a jamhuriyar ta Nijar. Suleiman Barma gare ka. babban abin da kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna ta sa gaba wajen shirya wannan zagaye shine karfafa dankon zumunci tsakanin al'ummomin Najeriya da Nijar ta hanyar wa'azi sai kuma batun ƙara haɗa kan shugabannin ƙungiyoyin addini ta yadda za a mayar da dukkan wata akida share ɗaya a ci gaba da yunkurin magance rigingimun da ke da nasaba da dalilan addini. Shek Yusufu Muhammad Sambar Gacikum shine mataimaki na ɗaya na shugaban majalisar malamai a tarayyar Najeriya. Sauran kungiyoyin nan duka gamunan tare da su. Akwai mutanen kitabu sunna ga tare da su. Akwai ainihin su mutanen ihya sunna ga tare da su. akwai mutanen ita jama'atu zalatul bida wai kamatu sunna ga mutare da su to babban makasudinmu so muke mu haifar da manhaji wato tsarin wa'azi iri ɗaya jawo hankalin malamai kada a rika ƙirƙiro faɗace-faɗace da rigingimu akan abin da bai dace ba ka ji malamai suna haɗa rikici tsakanin ƙablu da sadalu ko a ce wa'innan suna sallama ɗaya wannan biyu suke yi duka manufanmu ya za mu mu dunkule mu haɗe mu cure mu zama abu ɗaya. tawagar malaman wacce ta fito daga jos ta da zango a garin dogon dutse kafin ta iso birnin yamai abin da ya sa shugaban kungiyar jama'atu izalatu bida a wai kamatu suna reshen nijar shek suleiman muhammad mai masaukin baki ke fayyace mana irin tasirin da wannan zagaye zai yi a kawunan jama'a. Yana sa mutane su gane cewa abin da wasu suke da'awa a kai na boko haramun cewa addini ne, to wannan kungiya tana bayar mutane cewa ba addinin musulunci ba ne. Don yanzu yanzu nan ni na wa'azi a harshen Faransanci. To kaga kenan idan boko haramun ne ni ba za ni karatun Faransanci ba balle iya. To kaga wannan abun ya nuna mana cewa lalle kungiya ta addinin musulunci wallahi ke da take yi gaskiya tana waye mutane kai wani muhimmin maudu'in da malamai suka baje a yayin wannan haduwa shine wanda ya yi tunatarwa ga shugabannin al'umma a matakai daban-daban na gudanar da al'amuran mulki kowa Allah zai tambaye shi responsibility din da ya dora mishi ai zira ma 'yan boko haram ido da zira ma 'yan fashi ido su yi ta kakkashe mutane a hanyoyi na sani hukuma na kokarinta amma dai wannan akwai sakaci duk ƙarfin ɓarawo duk ƙarfin ɗan fashi duk ƙarfin wani ɗan ta'adda to gwamnati ta fi ƙarfin shi yau gwamnatin ƙasar nijar da ta najeriya za su iya sayan helikwafta aƙalla hamsin ko sama da haka a tayar da su a cikin sararin samaniya duk wani lungu inda wani dan ta'adda yake tsakanin najeriya da nijar gwamnati na iya magani maganar ci da hakkin yara a game da batun rabon gado da ke neman zama ruwan dare a yau a wurin waɗanda ake ɗorawa alhakin riƙewa har zuwa lokacin da magada suka manyanta na daga cikin abubuwan da sheikh yusuf muhammad sambo riga ya taɓo a yayin wannan zagaye wanda za a ci gaba da yinsa a wasu garuruwan yankin tawa daga yau talata Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Suleiman yanzu kuma bari mu koma gefe guda Sarfilu Hashin Gumal ya gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. A makon da ya gabata ne a birnin Abuja aka kaddamar da shirin kawo ƙarshen yunwa mai takin Zero Hunger Initiatives da cibiyar bincike kan aikin gona ta duniya ƙasashe masu zafi ta bullo da shi. wato International Institute of Tropical Agriculture. Muradin shirin shine inganta ayyukan gona mai ɗorewa ta yadda ƙasa ba za ta dinga dogaro da ƙasashen waje ba wurin samarwa da al'umma ta isasshen abinci nan da shekara ta dubu biyu da 2030. Wakilinmu na Abuja, Hassan na, ya halarci ƙaddamarwar ga kuma cikakken rahoton da ya haɗa mana. jim kaɗan bayan ƙaddamar da shirin na nemi ƙarin haske kan rahoton da aka gabatar daga mataimakin darakta janar a cibiyar bincike kan aikin gona ta duniya a ƙasashe masu zafi dr de shell this is a report that is uh, laying out a plan a road of implementation wannan rahoto ne da ya haska irin hanyoyin da za a bi don aiwatar da tsarin yadda za a kawo ƙarshen yunwa a najeriya nan da shekara ta 2030 of how nigeria can achieve zero hunger by 2030 daya daga cikin masu ruwa da tsaki alhaji sani dangote ya min karin bayani kan wannan shiri. Gwamnoni sun shigo 'yan kasuwa da mutane waɗanda yake sun yi aikin noma da 'yan mutanen gonaki daban-daban masu kungiya duk sun shigo an haɗu gaba ɗaya an zama gaba ɗaya mun mai da hankali mun duba abubuwan da suka shafi ƙasa da abubuwan da suka shafi harkar noma mun kuma tattauna cikin wata takwas ko tara da ya shige an tsaye da abubuwan da aka ga cewa su ne suka ya kamata a yi a samu waraka na hanyar tsadar abinci da rashin samun isasshe da kuma yadda manoma suke wahala yadda za a sa abin ya sauki kuma samu sauƙin aiki da za a samu kuma bunƙasar abinci to wannan ya karfafa gwiwa ganin cewa ba wai kawai wani kungiyar gwamnati ba ta taru da mutane gari da kowa da manoma ma duk an haɗu tare an yi wannan aiki tare to kamar dai daga gani an tsaya jiha hudu za su fara ɗaukar wannan himma wanda daga nan kuma kowace ma jiha ba a hana ta farawa ba amma dai wannan kungiya tana so ta fara lura da sa ido a gwaya hudun nan ragowar ma kowace jiha har abuja tana da damar ta fara ci gaba ta fara daga yau ma fara daukar abin da za ta yi kuma ni kana na tsaya na yi magana da shi darakta na research na cewa to mu kungiyar mu ta nigerian business group za mu tsaya mu yi aiki da su mu fito da hanyoyi da za a tabbatar ana bi a ga manoman da kansu su ga bayani sun samu amfanin da aka ce za a yi ko ba su samu ba ba mu tsaya ba ne sai gwamnati ta ce ta yi ko ba ta yi ba domin a da su je su rubuta sun yi ci nasara aka ko ba su yi ba wata magana ce daban abinda da wanda yake gonarsa yake harkar nomansa zai zo ya ce ya yi shine mu za mu tsaya kai yanzu an ɗauki sokoto da kasar ebonyi da ogun da benue a ah, ne abin da aka tsaya. To ko ta yaya manoma ke kallon tsarin? Alhaji Adamu Yaro Fataskum na daga cikin matasan manoma a yankin Arewa maso gabas. Wannan program din gaskiya ne kuma yana da kyau. Amma inda matsala yake shine implementation. Tsawon lokaci gwamnatoci da yawa sun gabata. Za a yi lancin a Abuja, sai an yi lancin za a taimaka mutane amma daga sama ba zai zo kasa ya samu ainihin manoman gaskiya ba. Manoman Bairo su suke gamawa da noman abu. In wannan program ɗin da aka yi fatan mu wannan gwamnatin in an cika ka'ida ya sako har ƙasa wannan abu ne mai kyau wanda zai taimaki ƙasa zai taimaki talaka zai taimaki Najeriya. In ya zo ƙasa an yi coordinating ɗin shi ka'ida akan ka'ida yadda ya kamata abu ne mai kyau in an kawo wannan program din zai taimaki jama'a mu matasa za su samu aikin yi kuma za su samu wa ƙasa. Masanin aikin gona da raya karkara injiniya Dr. Hussaini Hassan da ke zaman shugaban hukumar rizab na da shawara ta musamman ga masu aiwatar da shi wannan tsari akwai abu da na yi gwaji da shi ana kiransa strategic grain bank wato wani ginshikiri ne na musamman wanda zai tara manoman kenan ya ba su bashi kuma ya karɓi bashin da kayan noma ya ba su dori kan farashin da ake sayarwa da kaka haka zalika wannan shirin ɗin har zai sa a inda gonanka yake akwai rijista a wurin za a je a ɗauko kayan gonan a zo da shi a sashi a sto Ɗan lokaci ya yi kuma bayan an saya an baka farashi mai kyau kai lokacin da ka buƙaci iri da yake ita gwamnati gama ta yi shiri ne don ta bunƙasar da noma ba wai ta ci riba ba ta sake kuma mayar maka shi a rahusa to na yi gwajin wannan abu a yobe a yanzu haka yana nan a saboda haka tun da barno tana cikin state guda kuɗi da za a yi gwaji da su to an yi zaɓi na gari domin rashin aikin yi shi ya kawo da ta'addanci saboda haka barno za mu iya baka shawara na musamman. Na tambayi mataimakin darakta janar na hukumar bincike kan aikin gona ta duniya Dr. Kental Deshel ko yana da kwarin gwiwar kwalliya ka iya biyan kuɗin sabulu. I'm very very optimistic. We have a very powerful group of people from government. Ina da kwarin gwiwa don muna da ƙungiyoyin mutane masu nagarta daga gwamnati da ƙungiyoyi masu zaman kansu, bangarorin 'yan kasuwa, masu sayan abinci da masu sayarwa, da ma dai duk wanda ke da ruwa da tsaki kan maganar aikin gona da abinci. Kuma muna da cikakken goyon baya daga gwamnatocin jihohin Najeriya suna son aiwatar da wannan tsari don tabbatar da samun nasararsa. A gaida Hassan mai na kaina da fatan za a cimma muradin da aka ɗauka na wannan shiri. Masu mu ƙarshen shirin namu na yau kenan sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kama ku wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi Hassan da ya taimaka wajen haɗa shirin sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya. To a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Sakonmu na farko a wannan makon ya ce salam VOA duk da cewa ni ba ɗan ƙasar Amerika ba ne, amma na ji daɗin mulkin shugaba mai barin gado wato Barack Obama domin ya iya mulki saboda haka ina yi masa fatan alkhairi. Sako daga Abubakar Sadiq Belal. Sai kuma wannan sakon da yake cewa Assalamu alaikum BOA daukacin al'ummar mazaɓar daura zan muna cigiyar ɗan majalisar mu na dattawa Alhaji Mustapha Bukar idan ya ji to ya garza garzaya mazaɓarsa muna buƙatar ganin sa daga Safiyanu Gumel zangon daura. Sai kuma wannan sakon yace salam BOA Hausa dan Allah ku ba mu dama mu yi tur da Allah wadai da matakin da wasu bara gurbin kungiyoyi a yankin Niger Delta sun ka ɗauka na cewa ba su yadda hukumar EFCC ta binciki uwar gidan tsohon shugaban Najeriya Feshen Jonathan ba. wanda shakka babu waɗannan ƙungiyoyin turo su an kai. Don haka 'yan Najeriya muna goyon bayan hukumar EFCC a yakin da take yi da masu halin bera. Sako daga Abdulmalik Sa'idu mai biredi tashar Bagu Gusau da Abdullahi mai kemis 'yar ɗoruwa Gusau. Sai kuma wannan sakon da yake cewa matakin da wasu ministocin kasar Gambia suka dauka na yin murabus daga mukamansu ihu ne kawai bayan hari domin Yahaya Jamme ya taka rawar gani a mulkinsa. Sako daga Muhammad mai kayan miya Audu Kwatas Gombe. Sai kuma wannan da yake cewa salam BOA Hausa hakika harin da 'yan kunar bakin wake suka kai wani masallacin jami'a da ke Maiduguri wani abin takaici ne don haka muna fata Allah ya kawo mana karshen wannan al'amari. Sako daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi. sai sako na gaba ya ce Allah ya sa ziyarar da mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo ke gudanarwa a yankin Naji Delta mai arzikin man fetur ta kara taimakawa wajen shawo kan ƙungiyoyin 'yan bindiga masu ɗauke da makamai a yankin daga Muhammad Salihu Ƙaura na Moda. To a gaishe ka yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice. Talata, Prime Minister Turkiyya Benali Yildirim ya tabbatar da cewa hukumomin tsaro sun kama ɗan bindigan nan da ya kashe mutane 39 a lokacin bukukuwan sabuwar shekara a wani gidan rawa da ke Istanbul. Yildirim ya kwatanta ɗan bindigar a matsayin mutum mara imani ya kuma ce abu mafi mahimmanci a yanzu shine ya fallasa waɗanda suke da hannu a haran. Wani sabon rahoto da wata ƙungiya ta fitar ya nuna cewa an samu sauye-sauye a irin matakan da hukumomi a nahiyar Turai ke ɗauka domin magance matsalar ayyukan 'yan ta'adda. A cewar kungiyar da ke kare haƙoƙin bil'adama ta Amnesty International, ire-iren matakan da hukumomin ke ɗauka sun haɗa da saka ido a kan dokar ta ɓaci da kuma binciken gidajen mutane da tsarewa da kuma karɓa izinin zama ɗan ƙasa daga wasu mutane. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma ku dakaci shirin yau da gobe wanda Usman Kabara da Maryam Bugaje da Safinatu Sodangi da tawagar suke gabatarwa. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatar da shirin da sai da eh, Hamdun da ta haɗa mana sauti da injiniyan mu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma da daddare ku huta lafiya.